jahilci shi ke da laifi mutumin da ya da jahilci shi ma yana da laifi don me yasa ya yake koya amma mutumin da yake da kuskure ya san cewa a riwaya ta wars ana cewa sabbihisma rabbika la'la allazi khalaqa fasawwa ya san haka amma sai zo sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wato ya karanta wucin ayar farko da ruwaya ta haf aya ta biyu da ruwaya ta wasu bisa ga kuskure baki ne ya ɗauke shi tuntuɓan harshe to wannan babu laifi amma da ganganci ya zama laifi da jahilci da kuma ya zama me yasa bai je koya ba dan me zai tsada da jahilci dan me bai je ta koya ba sai ta ta ta da alqur'ani ai bai kamata ba to akram kallah kamar idan a sallah ce ko ta nafila ko ta farilla yana rusa sallah wannan wannan raka'ar da hafs wannan raka'ar kuma da warshi wannan babu laifi a takuɗa ne lokaci guda shine kuskure amma wannan raka'a ta farko na yi da ruwaya ta hafs raka'a ta biyu na yi da ruwaya ta warsu ban yi laifi ba amma takuɗawa lokaci guda shine kuskure sai tambaya ta gaba yarwa ta ce to shin Allah ga ta malam kai magana akan askar gira yace to shin zai yiwu ga wacce take da gira da yawa ta dan gyara saboda kashin gidan yayi yawa kwarai an ba ta izini da gyara kuma ba damar gyara wannan tambaya ce mai muhimmanci duk wanda take da gashin gira wanda ya wuce al'ada ya wuce yadda aka saba gani to babu laifi ta rage shi dan zai cutar da ita amma wadda take da daidai da na kowa ita kuma sai ta sai don saboda ado sai ta kankare to wannan ita ce la'anta ta haukanta kuma kamar matsala ce alul khalid manzo Allah ya ce a tsayar da gemu kuma ya ce aske gemu haramun ne ya nuna aske gemu haramun ne an fahimta haka cikin hadisansa to sai gemu sai fito wa mace to sai ta yaya ta wannan ya saba al'ada to amma dukkan masu sai take gemu kila cikin dubu ka samu daya kila tarihi ka taba ganin guda daya a rayuwarka kila ma baka taba gani ba ka taba ji an faɗa to kaga wannan idan ya fito ai za ta aske idan idan ta aske sai mu ce ta saba sunnar manzon Allah wannan ya wuce al'ada don abin da ya wuce al'ada babu yadda za a yi da shi ina fata an fahimta ha ko mutumin da haƙoransu za su cutar da shi akwai wanda haƙoransu sun yi girma da yawa ya wuce girman da aka saba gani ta yadda za su cutar da shi sai ya je asibiti aka rage girman su ba wai dan yayi shirya ba dan a rage girman su ya dan ji daɗin gudanar da rayuwarsa wannan babu laifi a kai don wannan yana cikin abin da yake an ba da uzuri a kai haka mutumin da dan yatsa na shida ya fito masa kowa dan yatsa biyar gare shi to shi sai zama cindo yana dan yatsa da shida kaga ba daɗi to sai je aka yanke masa a asibiti wannan babu laifi amma haka kawai je a cire wannan dan yatsar kawai ce shi wani style ne na gayu na zamani ya fito da shi zai je a cire masa dan yatsa ya zama mai dan yatsa hudu kaga wannan ya zama tagayyul khalqillah musanya halittar Allah wanda bai halatta wato duk abin da yake ba bai saba faruwa ba sai ya faru dan mutum yayi tasarrufi cikin sa baya cikin tagayyul khalqillah amma abin da yake ya saba faruwa sai ka zo kai yadda ba haka ba to shine kuskure sai tambaya ta gaba ita tana cewa wajen Allah ga ta malam wajen bin iyaye da aka ce yara su bi iyayensu ya'ya su bi iyayensu muddin duk abin da suka umurce su da shi dole ne su bi sai dai in shirka ne to shine anan ne ba za su bi ba to a shirkan aka toge kawai akramakallah ko kuma duk wani abu wanda ya saba dokar musulunci to shi kenan an umurce su kar su yi biya ba wai shirka ce kadai ba dukkan abin da yake saban Allah ne bai halatta ba shirka kamar aje abota wa nan Allah wannan da ba amma idan uwa ta zo ta ce yarta ta shagiya ko uba ce dan sai shagiya kaga wannan ai bai kai shirka ba sai mu tun da ba shirka bane ya halatta ya sha bai halatta ba ko ba ta ya sha ba je ka so min giya sai ce ba ba zan je ba saboda bai halatta ba a ko ba zan yi ta'awuni alal ismul udwan amma dukkan aikin sabo bai halatta ba ba wai sai shirka kadai ba sai tambaya ta gaba yar tana cewa shin Allah zata ta malam menene hukuncin zuwa ta'aziyar mutumin da ya kashe kansa bari in tambaye ku wanda ya kashe kansa musulmi ne ko kafiri ne wace ce ta ce musulmi ne wace ce ta ce kafiri ne ya ji da hannu kuma kika sauke ba wanda ya kashe kansa musulmi ne ba kafiri bane ba musulmi ne mai sabo ba za ta ya kafirta ba musulmi ne mai sabo ba kafiri bane ya kamata ku ɗauki wannan a matsayin ka'ida yanzu idan mutum ya kashe wani ba kanshi ya kashe ba sai ya kashe wani kisan kai da ya kashe wani shikenan ya fitar da musulunci tun da ya kisan kai to bai bambanci tsakanin wancan ran da ya kashe da ransa kuma shi duk ba rai ɗaya bane ba rai ɗaya ne to ta yaya a can ya zama musulmi ne ya zama kafiri ku fahimta cewa kasancewar mutum ya kashe kansa ba kafiri bane musulmi musulmi ne sai dai musulmi mai sako musulmi mai mummunan laifi mai babban zunubi to musulmi mai babban zunubi ya halatta a roƙa masa gafara ko bai halatta ba ya halatta in ka tabbatar da musuluncin mutum to dole ka tabbatar da halaccin yi masa addu'a da roƙa masa gafara in ko kace ba za a yi masa addu'a ba za a roƙa masa gafara ba to wannan ya nuna shi ba musulmi bane ba duk musulmi ko mun sabansa ya halatta a roƙa masa gafara amma idan mutum kafiri ne ba za a roƙa masa gafara ba kun fahimci wannan to sai mu dawo mu ce mutumin da ya mutu da mummunan sabo halal ne a roƙa masa gafara kun ga ba ta aka wajibi ba halal ne a roƙa masa gafara yi masa sallah roƙon gafara ne zuwa yi wa ƴan uwansa ta'aziyya a ciki akwai bangare na lallashin su da kuma roƙon gafara a gare A ashe ya halatta dan an yi to sai dai abin da malamai suke cewa shine dukkan mutumin da ya kashe kansa ko kuma ya mutu akan wani mummunan aiki to ba za manyan mutane kamar manyan malamai mashahurai da ake gani da mutunci ba za su zo wajen yi masa sallah ba ba za su zo wajen a ɗauki gawarsa a je a binne da su ba ba ma za su zo wajen ta'aziyar ba sai a har haɗo waɗansu mutane irin yan kwaya kwaya irin area boys na zo su sahu sai ba mu iya sallar ba a ce ku fara daga yau ko da ba su iya sallar gawar ba amfanin wannan dan ya zama gargadi ga mai laifi irin nashi nan gaba kar wani ya sake su malaman in za su yi masa addu'a sai su yi masa asirri a gida wani Allah jikansa ya Allah ka jikan wani amma a fili ba za su yi su ba me hikimar haka da'awa saboda idan mutum ya zo yana fasikanci yana barna kuma ya zo ya mutu a ga manyan malamai duk an zo wajen mutuwarsa da adisuna wani ma yana kuka na munafunci da rauni abinda wannan ke nuna wa ya je duk mai wannan barnar ya yi ta yi malamai sun roƙa masa gafara ko ma kira abin ba laifi kenan tunda malamai sun tabbatar da shi amma a ce malam zo ka je ce ba zan je ba sai nesa ce ah, mutumin da yake ya mutu yana shan giya dan me zan je in yi masa mutumin da aka ce buguwa ya ja mota mota ta kubuce ta fada rami ya mutu dan me zan je ni ba zan je ba sai dai kulle ina fata ta fahimta to wannan yana ɗaya daga cikin abin da inda malamai za su ɗauke shi salori ne tarbiyyar mutane tarbiyyar mutane wato harkar aure da harkar mutuwa suna da tasiri wajen gyara al'umma in an yi su yadda musulunci ce yanzu maza Allah ce za a takun mantar da nuna dinahu wa kulqahu fa zawiju duk wanda ya zo yake neman yarku in kun yarda da addininsa kaga abu na farko kenan wa khuluquhu kun yarda da halayyarsa tabi'u ba za mu wuji to ku bashi to shikenan sai mutum ya zo gashi da kuɗi gashi da mukami gashi da motoci yana cikin manyan mala'un gari amma ba da addini ba a ganin shi a juma'a ba a ganin shi a sallar jam'i ba a ganin shi cikin dukkan wani wuri na alkhairi ko wa'azi ko menene amma dukkan wasan football wasan hoki wasan volleyball lawn tennis dukkan wani shirme daga nan sai ya tashi ya tafi Abuja ya tafi waje ya tafi jikka je yi. kwatsam sai zo neman aure wajen ka Alhaji Salih wajen Malam Sa'idu ah. to kaga a nan gurin ne Allah zai ba mu jarrabawa ko dai mu ga kudin sa mu ga irmu za ta huta za ta huta daki sai ta zaba a gidan dakuna barkatai waɗansu mutane su kwana waɗansu aljanu su kwana domin duk ɗakin da yake ba a kwana aljanu suke kwana haka hadisi ya nuna ko shimfiɗa ta zanto additional shimfiɗa a cikin ɗaki aljanu suke kwanciya a kai idan shimfiɗa ta karuwa ɗaki wanda take empty kamata a nan da yan ba haka ba kun yi wa aljan shimfiɗa haka manzo Allah nuna cikin hadisi to ballan tara ƙarin ɗakuna bi kalin to kaga anan jarrabawa ce imma da a ce eh to ai ba komai Allah sanya alheri kaza kaza da abin da ya kawo shi kenan da ya auren masa wannan abin da aka yi masa an karyawa talakan da yake tsoron Allah zuciya zai da cewa sai ina da kuɗi za a ga kimata dan ni na zo an hana ni ga wancan yanzu an bashi amma yana zuwa da dukiyar shi da komai aka ce a dukiyar ka ce muke da walawala walakin walakin ba mu sai da kai ka same ta ba mai da mu za mu iya baka irin ba ko kuma a'a mun ji labarin kai mashayi ne ko kai maneman mata ne ko kai kaza ne aka kidaya masa laifukan da an san laifinsa ko kai mai saba alƙawari ko kai wato baka da zumunci duk dangin ka ka abin da dinsu dan me za mu baka irin mu muna son mu aurar da irin gida inda ake zumunci ko kai baka zuwa sallar jami'i mun tambayi limamin masallacin juma'ar da ke dab da gidanka yace shi a tarihi bai taba ganin ka a sahun gaba ko a nabi ko na uku ba tunda baka sallar dan me za mu baka irin sai dai ka je ka nema a wani waje idan can unguwar ma haka can unguwar ma haka washe gari ina za shi idan ya tashi masallaci wallahi sai ya tafi masallaci ya yi sallah kun ga an an tarbiyyanci mutane ko kuma ya zo mutuwa kwatsam duk makwabtan shi a gaba babu wanda ya je cikin mutanen kirki ba malam ba liman ba kaza me yasa ba ku je ba ce ah, ba dan giya bane ba dan me za mu je wani taziyar sa shi ne ba tsohon gwamna tsohon minista tsohon shugaban kasa tsohon waye ko ma tsohon wace tsiya ne dai mu dai ba za mu ji tunda da baya sallah baya abin nan dan giya ne kaza kaza na aga an ki zuwa gobe wani mai irin wannan halin ya zai sai daina dan yana jin tsoron kare zo shi ma ya mutu a ki zuwa to amma gaba ɗaya ba ma wannan illa man rahimar rabbu dan haka aure da mutuwa waɗansu ababai ne da suke faruwa a cikin rayuwa kuma ba a irawa babu su to kuma hanyoyi na da a tarbiyyanci mutane a kansu mutuwa fa ba wani abu kawai ka zuwa sallarsa ka zuwa ta'aziyya ka zuwa komai ko kuma baka je sallah ba baka je ba je makabarta da kai ba sai da aka dawo ka zo ka same su a tsaye malam ashe wani ya rasu to Allah sarki to Allah ba ku hakuri Allah ba ku hakuri shi baka ce Allah jikansa ba su kuke ba hakuri dabara kai alin salim baka sai Allah ji kansa ba Allah ba ku hakuri ko da abin ya shafa kenan ma'ana wannan sai ya karya zuciya duk mai sako sai ga cewa gara ya daina duk wata mai sako sai ta ga cewa gara ta daina amma yanzu mutane suna mu'amala ne ta hanyar dukiya ta hanyar kuɗi duk wanda yake da mukami sai ga cewa lallashin sa ake ba a san ma abin nan da sauransu to wannan kuma shi ya lalata al'umma gaba shi ya wargaza al'umma da haka mutumin da ya kashe kansa ko shakka babu musulmai za su yi masa sallah su yi masa ta'aziyya su je su binne shi amma kar a ga manyan mutane a wajen kar a ga mutanen kirki a wajen a ji a har haɗo irin yara irin area boys din nan har haɗo su zo su yi sahu su yi masa sallah ko da nan za su fara sallar kasan yawancin su ba su iya sallah musamman kuma sallar gawa ai tsoro ma ake jiyar sai ku fara daga yau a ga kawai yan kwaya su ne a sahun gaba da na biyu da na uku limamin ma cikakken dan kwaya ba ka da ko shakka ba wannan an yi wa'azi ga mutum ba wanda zai yadda ya mutu a sashi wannan halin ko ya yadda dan uwansa ya mutu a sashi a wannan sai ga a ah, to in haka ne bari in hana dan uwana aikin sa bari in hana dana bari saboda kare mutu shi ma a yi masa haka to alhamdulillah zan dan muku wata matashiya game da maganar da malam yayi game da gado wanda in an yi samu extra shimfiɗa wadda ba a kwana a kai to malam yace shedan ne yake kwana yace haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ko da yake abin ya dan ragu yanzu akan makalla amma a da a ɗakin amarya dole ne kawai musamman a nan ƙasan dole ne kawai a samu gado wanda shi ba namiji ba ne ita ma nata na ado ne kawai ba wanda zai zauna amma daga shi yadda kai ba kai saka hau ba idan ba turmi aka dora maka sai dai an dora maka turmi to ashe kun ji ga yadda abin yake da hadisi da sosai to saboda haka ko da miji ina da turaka wannan karin da aka kawo muke mai silba ki dinga kwanciyan ko da rana haka akai ko a kwantar da yaro ko haka kar ku yadda ku yi shi a kawata shi kai kai ku tashi kar ku fata min shimfiɗa an aje shi ado kawai so gashi mun samu wata fa'ida da ban wajen malam Allah ya sa mu iya to sai takarda ta gaba yar uwa tana cewa shin Allah ya ga ta malam a menene hukuncin matar da ta tafi sallar idi ba da izinin mijinta ba don akwai wasu mata wanda na sani sun tafi idi ba tare da izinin mijinsu ba kuma an sake su saboda haka wannan kuskure ne duk inda mace za ta fita dole sai ta nemi izinin mijinta amma shi kuma mijin idan har ya samu tabbas din masallaci ta je ai wannan ba ta yi laifin da ya kai saki ba kuskure ne shi kuma so biyun da sun yi kuskure idan ya kuskure ya tafi tabbatar da nemi izinin sa ba dan da ka'ida dole sai mace ta nemi izini za ta fita shi kuma yi kuskure ta je masallaci ya sake ta to ina yake so ta je kenan ba masallaci ba wannan ba daidai bane ba sai takarda ta gaba yar uwa tana cewa wajen Allah ga ta malam wai a gaskiya ne kai sanarwa cewa duk matar da ta sa a tamfa ta zauna a sahun gaba ko a saho na biyu amma da hijabinta da kuma ah, socks a kafanta amma ta sa a kamfa wai gaskiya ne kan haka eh to ba zan iya tuno ranar da na faɗi wannan ba in na yi sanarwa kan ai yawanci nukan sanar ne tsakani na da ku haka ko eh, eh. ban sani ba ko na faɗa na manta in dai an sanya a tamfaɗin to kamata ya ɗora hijabi sai a rufe ta ko ina abin da ya kamata na'am sai tambaya ta gaba irwa tana cewa shin Allah ga ta malam menene hukuncin a ni ne mijina ba bai iya karatun fatiha ba akwai kuskure a karatun fatihan shi to shi kenan sai aka ce mana idan fatiha bata inganta ba babu sallah sosai nake cewa ya dinga sai ina dan karatun fatiha na idan a ɗakina na ina dan karatu yadda mutum zai yi to sai ya ce a wani irin sallah ne wannan mata a karatu a boye ke na kina karatu a zarari wani irin abu ne wannan kaza kaza kaza a da nace a'a ai matan ba a ce su yi fiye da abin yadda dai wani da kusa ne ba mutum ya zo kusa ba ba zai ji ba ai ba da yi to ai akwai sirri akwai kuma bayyanawa eh sirri ma ba a haramta ba kaɗan fito da shi kaɗan to akan haka ɗin zaina a kan makalla sai na ce zo in koya mishi fatiha ɗin kai na fito sarari ne in koya miki fatiha sai ya ce to wani karatun ki ga irin sallan da kike ma dina man na so yi maka sai ta fada ta da wata kalmar ce ya kamata ta fatiha a gaskiya ba za ta karɓi ba sallan Allah akwai matsala kan ga dukkan mutumin da baya da fatiha baya da sallah abin da zaki kokari ya sani ya ji daga bakin da ba naki ba cewa in mutum baya da fatiha baya da sallah sannan ya fahimta cewa fatiha safa ba ta yi ba sai ki faɗa masa wannan a fili cewa gaskiya abin da sa kake ga wani lokaci kamar ina bayyanawa ina jin kamar a cikin fatar ko kuskure ko kuma ni da nake kuskuren ji ban sani ba amma dai a wuri kaza kamar kaza kake cewa shi kuma kamata ya ace kaza sai dai kuma babu laifi ka iya tambayar wani wani malami da ka yadda da shi wanda kake ganin cewa kila ya ya bayyana maka abin yadda yake ma'ana dai ta wata hanya ta dabara da zaki masa haka ke kika fi kowa sanin mijinki akwai mazajen da suke masu saukin kai dan matarsa ta ce masa kaza ba damuwa zai iya fahimta akwai wanda suke masu taurin kai shi bai da matarsa tafi shi ta kowace hanya ba shi ne yake samar ita ta kowace hanya to ya danganta dai shi mijin nake yadda yake in yana da saurin fahimta sannan in dama mutum ne wanda yake da sha'awar addini yana da commitment wajen addini to sai takarda ta gaba yar uwa tana cewa shin Allah ya kamala, ni ne na haihu har na kai arba'in amma kuma wani lokaci sai in ga jini ya zo lokaci kaɗan kuma sai in ga babu na ɗauko azumi in na gan shi kaɗan kuma shi kenan azumi na ya kari kuma shi kenan gobe jibi na ɗauka in kai gata kuma in gani haka yana da mata bayan kwana arba'in a'a idan an yi kwana arba'in fa jinin biki ya riga ya kare jinin biki manzo Allah ya nuna kwana arba'in ne yake yi yayin da kika kira yau kwanan ki arba'in da haihuwa to kin riga kin fita daga biki ko da kin ga wani jini ya zo to ba na biki ba ne ba wannan shine zance mafi inganci akwai malaman da suke nuna cewa jinin biki na kaiwa kwana sittin amma magana ce ba mai karfi ba ba ta da dalili da yake karfafa ta cikin qur'ani ko hadisi abinda hadisi ya nuna shine kwana arba'in da haka abin da ya biyo bayan kwana arba'in wannan ba zai zama wato jinin biki ba sai takarda ta gaba yar uwa ce Allah ga ta malam don Allah a karanta min wannan takardan tace ce Allah ga ta malam ni ne duk lokacin da muka zo sakani da mijina sai ta ke ni na ga jira halin ki." na sake ki gobe jibi aka sake kawo saɓani ke na gaji da ki." na sake ki ga ta jibi haka to maka la an yi har fiye da uku to sai ta ce to yanzu ita shikan nan ya kai uku da ta ji kai bayani sai aka ce mata wane ne yake ji akwai mutum a lokacin da ta ce aka ce a'a aka ce a'a idan mutum idan ba kowa tsakanin ku kuma ba ta kadda to shi shikenan ko sau da yake sai kar maka laya abin yake a kira wuce za a yi a ce ka ji tsoron Allah ka ji tsoron tsayawa gaban siranan tashin kiyama ka ji tsoron wuta ka yi kaza duk ayoyin da za a firgita shi a firgita shi a faɗa masa haka ta faru ko bata faru ba idan ya ce ya ji tsoron Allah ya nuna ta faru ga saki ya zama guda uku kenan ba za ta koma ba idan ko ce a ni ƙarya take mun sai mu kyale shi da Allah Allahu akbar ba za mu ce ba matarsa ba ce ba kyale su ta ne idan an je lahira ubangiji ta Allah zai masa hisabi gurgurdan abin da shi ne gaskiyar da shi Allah ya sani mu mutane muna hukunci ne da abin da yake zahiri tunda ba mu san gaibu ba ba mu san ne ba jinta baya wadatar da mu har sai in shi ya yi itirafi da kansa inda a ce akwai wani a tsakiya da ya ji ta zo ta ce mijinta ya sake ta zo ce bai sake ta ba sai aka wake wajen aka ce wane wane haka ne ce kwarai na ji da kunne na to kaga tabbas sakiya ta amma in daga shi sai ita ne kullum shi za a gaskata ba ita ba ina fata an fahimta da haka a nan gurin kirawo shi za a haɗa shi da Allah a yi masa bayani ya ji sosai da sosai in ya kafi akan cewa in shi haka ne gaskiya shi bai suke ta shi ke na sai mu kyale shi tsakanin shi da Allah ne sai tambaya ta gaba yar uwa tace Allah ga ta malan kai wa mu yan uwa mata gargadi yace yanzu sun fito da wani hikima wai idan mutum zai aure mace za ta yi aure sai ta je a yi mata allura na kin haihuwa kafin a ɗaura aure shi kenan kuma an ɗaura auren ba za ta gaya wa mijin cewa to ni ba akwai allura a jikina ko na shekara kaza ko na kaza kaza ko kuma gashi gashi ba shi kenan sai ta zama shi ko mutumin yana yau ko zai haihu yana neman haihuwa alhali ita kuma tana da allura ko ba ta gaya miki ba shin yaya wannan yake to saboda bai suke yin wannan ya kamata mu san me hikimar yin allura me hikimar kenan alkal ka gano eh, hikimar waɗansu eh, waɗansu akramakallah suna yin haka ne musamman in ƴan mata ne ba sa so daga zuwa shekara ɗaya biyu kawai a ce mutum ya haihu kuma yana ta fama da jego ko kuma idan sun je na ɗaya kenan na biyu kuma ko idan suka je abin da suke zato a waje in sun gaba haka ba ne a gida sai ta yi kwana kuma kaga zaman su ba zai hana ba zai sa an samu yaro kuma ta dinga cewa wayo dana wayo dana ni dama wannan abin na biyu shine tsammani amma na jira in ji ko kai ma kila shi kake tsammani Allah shi kyauta wannan sabawa Allah ne saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne domin ita kanta haihuwa din tana ɗaya daga cikin manufofi na yin aure sannan kuma ɗaya ce daga cikin manufofin ci gaba da ɗorewar ɗan adam a ban ƙasa domin inda a ce yanzu nan garin maiduguri a samu shekara cur ba wata mace da ta haihu to idan ka fita titi sai kaga gari ya yi sarari saboda mutane za su yi ta mutuwa ba waɗanda suke replacing din wani na mutuwa wani baya mai gurbinsa Allah kuma ya sanya sunnarsa a cikin rayuwa a cikin mu mutane da dabbobi da tsuntsaye da halittun ruwa da na waje mu zanto khala'if masu halifantar juna in babu haihuwa babu yadda za a yi kowace halitta ta dore a ban kasa ko da masu bincike kan dabbobi idan suka ga wata halitta wadda yake irinta sun yi kadan a duniya sai su yi kokarin tara su a wuri guda su yi ta suna ta haihuwa don kasu kare saboda haka mutumin da baya son haihuwa ko wanda bata son haihuwa na farko dai ta tana kin abinda manzan Allah yake so shi manzan Allah na son a haihuke kuma kina kin haka kin ga kina fito na fito da irada din manzon Allah na ɗaya kenan kuma kin zama abokiyar adawar dan adam don kina da manufar kin hana dan adam dorewa a bankasa dan in ba haihuwa dan adam ba zai a bankasa shi miji tun farko menene dalilin da yasa har biki gamsu da shi ba ni ina ganin ya so da dama wato mukan ha'inci juna da yawa za ki zo kina son miji akwai lokacin da kawai miji kike so kowane iri to idan kina son miji kowane iri to shine kike da matsala amma in kina son miji wanda yake mai halayya ta gari to baki da matsala mai halayya ta gari in ya zauna da ke zai zauna da ke cikin amana in kun rabu ko ba zai ci mutunci ki ba amma wanda baya da halayya ta gari in kuna zaune kuna zaune cikin wahala in ya rabu da ke mako bisa ga rashin mutunci za ku rabu da shi to dan haka dai gaskiya wannan bai kamata ba kamata yadda yake bididdigi shi wanda zaki aura ɗayin ki gama fahimtar cewa mutumin kirki ne sai ki kyautata masa zato akan haka kuma tun lokacin da mutane suke son su yi aure tsakaninsu miji ke son ya auri mace tun lokacin ya kamata zantukan da za su rinka yi da juna su zama akwai gaske da yawa a cikinsu sama da su zama gangan domin idan suka zanto gangan sai zanto kawai suna musayar zantuka ne na soyayya shi yana tunanin menene abin da za ta ji daɗi in faɗa mata ko in rubuta mata ita ma tana tunanin me za ta me za ta faɗa ya ji daɗi ta faɗa masa ko ta rubuta mishi wani lokacin har aro na kalmomi ake yi idan ita ba ta da surutu da yawa sai ta ari kalmomi daga wajen kawayenta kun ga wannan abin da ta rubuta ba da reality ba da hakika ma'ana abin da shi tunda shi haka yake so ya ji bari a faɗa masa shi amma ita a tsakankaninta da Allah ba haka bane tsakaninta da Allah ko shi din ya ga cewa kila haka ne idan na faɗa zan roɗa ta za ta kiɗimu za ta zautu a kaina to shi ma kaga babu gaske a cikin wannan to lokacin da ake maganganun aure dole akwai maganar soyayya ba za ka raba aure da maganar soyayya ba to kuma dole akwai bayanin salon rayuwar da kowa ke da sha'awa tsakanin shi da juna kai kana faɗin menene manufofinka a rayuwa irin abin da kake so da wanda baka so da kuma yadda kake son ka ga matarka ita ma tana faɗa a cikin wannan faɗar za ka tabbatar tana da wannan duka ko ba ta da su duka ita ma za ta ga tana da shi ta samu duk abin da take so a wajenka ko ko ba ta samu duka ba a nan gurin ne idan kana son abu goma sai ka samu guda biyar a wurin mace to ka samu matar aure ni a fahimta ta haka kuma in kina son abu goma sai kika samu biyar a wajensa to kin samu mijin aure ke ce za ki sa ya zai karaso miki biyar din suna biyar su zama shida bakwai a hankali a hankali shi ma shi zai sa ta karasa saura amma fa babu yadda za a zo wata rana ka ce mata ta ɗari bisa ɗari ta ƙayatar da ni ba zai yiwu ba ko ita ta ce ɗari bisa ɗari mijina ya ƙayatar da ni ba zai yiwu ba duk wanda ya kalli dan adam kallo uku sai ya ga cewa wuri kaza da zai yi kaza komai na da shi in banda kaza da ya zama kaza ko kaza da ya zama kaza wata ma ita ma haka duk wanda ya kalle zai ce komai ya ji in banda kaza da ya zama kaza wannan haka rayuwa take dan ba kai kai da kanka ba haka Allah ya rayuwar sunan ta jarabawa waja'alna ba'dakum li ba'din fitna atasbirun mun sanya sashin ku su zanto fitina ko jarraba ga sashi yayin da kake nama abu goma a wajen mace to sai ka kasa su gida biyu mafiya muhimmanci sannan kuma kashi na biyu masu biyu musu wajen muhimmanci a cikin rukunin mabiya muhimmanci ka samu guda uku a cikin rukunin masu bi musu wajen muhimmanci ka samu biyu ko uku shikenan ka samu masu aure amma a cikin mabiya muhimmanci kila ɗaya kawai ka samu to wannan ba zan baka shawaran ka aure ta dan ina baka shawaran ka aure ta ma lokacin da zaka sake ta kuma ba zaka bani shawara ba wannan da gaskiyar labari amma duk mutumin da yake neman abu ya samu rabi ko sama da rabi yana iya hakura da sauran haka dan adam ya kamata ya zama in yana da wayo a cikin rayuwa duk abin da nake so na samu rabi to ya kamata in hakura da sauran ya kamata kuma ita ma in yi mata adalci ai ita ma ba duka ta samu a wajena ba ba duka ta samu ba ina jin na taɓa baku labarin wani alhaji khalid ko kai ne na faɗa wa ta na ba ku wani malamin mu ne mun je kai masa ziyara a madina sai yake tsokanar mu waye mai aure waye goro don ana tattauna sai wani abokin mu duk ya fi mai girman jiki zaka ce ai shine baya da aure sai malai tambaye shi me yasa baka aure ba har yanzu sai ce gaskiya shi bai samu matar da ta suka sharuɗan sa ba sai malamin sai kana da sharuɗa kana da wasu conditions da sai an cika yace kwarai da gaske sai malamin ya zaro takarda da biro daga cikin drawer ɗinsa yace faɗin na ɗaya sai malamin ya rubuta na biyu ya rubuta na uku har aka je na goma yace sai ka samu wanda suka wannan zaka aure yace eh yace to ba za ka aure ba har abada Allahu akbar yace saboda me yace ah ita ma tana da sharuɗa ita ma tana da sharuɗa wanda kai ma kuma za ta ga kai ma baka cika ba amma da ta samu masu muhimmanci sai ta hakura da saura to kai ma in ka samu masu muhimmanci sai ka hakura da sauran yace kuma tsakaninka da Allah cikin waɗannan conditions da ka kawo guda goma ga shi tsaye mu kalle su kowanne kai ya tabbata kanka yace ta zama kyakkyawa to sai a kalle shi kuma kyakkyawa ne ko me ne. ta zama mai hanci to shi yana da hancin ko baya da shi da aka yi ta lissafawa cikin wannan goma da yace su yake bukata shi baya da guda biyar mun ci sa'a dai mun samu hudu uku dai tabbas mun yadda yana da su hudun muka ce mai masa alfarma mu cika mun san dai bai kai rabi ba to kaga a ina amfanin wannan a cikin rayuwa babu yadda za a kace sai ka samu duk abin da kake wallahi ba wanda zai samu duk abin da yake so a cikin rayuwa ba zai yi ba dan haka ku nemi menene fi muhimmanci idan kina son abu guda hudu ko biyar kidaya waɗanda ke ganin sun fi muhimmanci in kin same su a wajen mutum shi kenan idan mutum ya misali dai abin da ya fi komai muhimmanci ya addini hmm. sannan abin da ke bi masa ɗabi'a sannan abin da ke bi masa wato ilimi domin wanda yake da addini yake da ɗabi'a ko da baya da ilimi addinin nasa da ɗabi'arsa za su iya sa ya koyi ilimi ko ba haka ba amma mutumin da baya da addini yana da ɗabi'a a yana da matsala wato babu mutum tsakanin shi da baturen ingila wanda yake arni akwai ɗabi'a in ya ga dama amma ko baya da addini ko kuma ya kasance ga addini ga ilimi amma baya da ɗabi'a ta gani, to wannan ma akwai matsala ta tare shi to kun ga wannan za a kalla addini ɗabi'a ilimi halin da zai iya rike matar ba lalle bane ya zanto mawadaci amma ya zanto yana da halin rike matar yadda za a ci ko ba daɗi da yana da halin da zai rike ta haka waɗannan al'amura suna da muhimmanci a cikin rayuwa idan an same su su sai a samu to amma in aka tsaya ana wani kallace kallace da kwakwale kwakwale to ya bata lokaci da yawa sannan kuma ke ki dauka wai kin je aure ne ma kamar wani yawon shakatawa da haka kike allura dai idan kin je zaki kwana to ai kin ga Allah ba zai samu ki albarka a cikin rayuwar auren ba kuma akwai wani abu lokacin da zaki allura ma'ana yanzu kin yi auren sai kika allura kafin ki da kika je zama yaki sai kika yi kwana sai Allah ya rufa min asiri yanda ban yi allura ma da juna biyu to kafin ki samu wani kuma wannan allurar ta kare to sai kika samu wani sai kuma ki sake yin me sai kuma ki sake zo a yi allura sai ki tafi to shi ma kika je din bai zauna ba dan Allah na mu'amalantar ki ne da fatan ki dan duk lokacin da zaki aure ni kika yi allura fata kike kar mu zauna sai Allah ya mu'amalance ki yi miki sakamako da wannan fatan naki da wannan manufar taki shikenan sai ki je mu zauna wata goma shikenan ko ku zauna wata goma shi kenan sai ya sake ki wannan wata goma ya sake ki wancan wata goma ya sake ki allura allura allura to ana nan fa wannan allura tana da side effect ɗinta kana da abin da kira al'asarul janibiyya da za ta haifar miki to sai ki zo daidai lokacin da kike son ki samu haihuwa kuma ki rasa wallahi na gani da ido na ba labari ba wadda ita ma ta yi auren ta yi allurar mijin bai sani ma take zuwa ta yi alluran ta yi alluran ta yi alluran daidai lokacin da take ganin ta gamsu ya kamata ya zama mijinta sai ta daina yin allura kuma tana son haihuwa kuma Allah ya hana ta wallahi na gani da idona ba wai labari bane za ku tsoroci ubangiji abinda ake so mutum ya ga hanyoyin da Allah ya ce sai kuma ya dogara ga ubangiji yayi ta roƙon Allah Allah ka bani mijin da zama zauna da shi zama na amana zama na gari zama na to kuma addu'ar ki tana da muhimmanci sannan kwazon ki da himmar ki ma kuma yana da muhimmanci a hada da kwazo da addu'a wannan shine ke ga Allah ya rufa miki asiri kin samu mijin aure na gari ko kai in namijin ne sai Allah ya rufa maka asiri ka samu ta gari to sai takardar mu ta karshe yar uwa tana cewa shin Allah ga ta malam e, ita ce dai tana tana tana azumi kuma sai al'adar ta zo yarinya budurwa a karam to wai sai tana jin kunyan iyayenta da kuma sauran jama'an gida ko ruwa ba ta sha haka za ta kai wai azumin har zuwa yamma tana koye wannan ɗin wai kada a ce ita yarinya karama kuma gashi tana al'ada to wannan yasa tana ta koyewa to ya hukuncin wannan a'a bai kamata ta yi azumi ba ko a koye da ta ci abincin dan in ta yi azumi ta aikata ya hakuri za a sanar tambayoyi ya hakuri Ah, tambaya ta farko yar tana cewa shin Allah ga ta malam ni dai mai takaba ne to an ce mai takaba ba ta fita zuwa ko ina to aka makalla shin zan iya zuwa sauraron wa'azi kuma zan iya zuwa kiyamun laili ko kuma ba duka waɗannan ba za ki musu ba za ki tsaya a gida in dai wa'azi ne sai dai ki saurara a rediyo ko a talabijin ko kuma ki ji kaset ya laila kuma ki ya ɗakin. don mai kaba an hana ta fita har sai ta kammala kaba. wannan haka aya ta nuna kuma haka hadisin manzon Allah ya nuna sai tambaya ta gaba Mai ta tana cewa washin Allah ga Allah ga ta malamu ne da yar mu ta kai kaman shekara biyar ma da balaga to amma ba ta so yin azumi to shin aka maka lahan wanne irin horo addinin musulunci ya halatta mu yi mata ina da kun yi sakaci tun tana yarinya ba ku saba ba ta yi ba duk wanda bai saba da abu tun yana yaro da wahala bayan ya girma ya ce zai fara yin sa to a yanzu abin da ya kamata shine tun da ta balaga da za a yi mata wazi a faɗakar da ita a nan ta idan ta kiya mahaifin ce samun bulala ya ta zane ta da ita kuma ta kama ya kulle ta a ɗaki in ma ta yin azumin sai a kulle ta a daki to ba za ki ci abincin ba har sai rana ta faɗi ko ki yunwa mai hujja da lada ko ki sha yunwa da babu hujja babu lada a kai wannan ya rage naki har sai ta yadda za ta dole ne a yi mata wannan hura a samu mahaifi wanda yake gaske ba magana jin tausayi idan mutum ya saba wa ubangiji ya samu bulala lafiyayya sosai da sosai kare da ki fuska sannan kare da ke ta da wani abu ko itace wanda zai mata targaɗe ko karaya amma dai a samu bulala wadda za ta ji a jika cewa lallai an zane ta sosai cike da bai wannan zai kyau zai taimaka mata kwarai da gaske sannan kuma sai a yi ta mata addu'a Allah shirye ta sai tambaya ta gaba mai ita tana cewa shin Allah ya gata malam ni ne da mai gidana baya son in je islamiyya duk yawancin tashin hankalin mu akan islamiyya shi kuma bai koyar da ni ba shi kuma bai bar na je islamiyya ba mun tashi faɗa kuma sai ya dinga ce min tsinanniya kawai to akramakallah wanda ki ya kamata Shehu Usman Ibn Fodiyo ya faɗa a cikin littafin sa al Ikhwan cewa idan mace ba ta da ilimin yadda za ta yi alwala wanka taimama sallah azumi da sauran ibadoji kuma mijinta ya ƙi karantar da ita to ya halatta ta fita ta koya ko da ba da izinin sa ba bai idan ta tsaya za ta mutu kenan ba ta ibada dan ba ta san ma yadda ake tsarki ba idan ba tsarki babu sallah in ba sallah kuma babu addinin ma gaba daya rushe addinin kenan dan farkon abin da za a yi wa mutum hisabi ranar tashin kiyama sallah idan ta yi daidai sauran ayyuka ana sa ran su yi daidai idan sallah babu ita kuma sauran ayyuka ma kenan an tozalta su ba su da mutunci ko kima kenan to da haka anan gurin zaki bi shi ta laluma akan yayin take je makaranta idan yaki ko da baya so ko ko yana so ko baya so sai kin je kin yi karatu dan ta hanyar haka zaki san addinin ki ba zaki mun rayuwa kawai haka baki san ibada ba ba zai yiwu ba musulunci bai da wannan damar ba sai takarda ta gaba mai ita tana cewa washin Allah ga ta malam don Allah a yi mana bayani wai shin aikin gwamnati laifi ne kuma menene dagutu a karmakalla don Allah da aikin gwamnati ba laifi ba ne dagotu kuma shine duk abin da zai sa ka saba wa Allah duk abin da ya sa ka saba wa ubangiji to ya zama dagotunka ya danganta kuma irin girman saban ko kankanta saban idan babban sako ne kamar ya sa ka kafar cewa Allah ka yi shirka da shi ka yi tarayya da shi to mutum ya kafirta kenan idan karamin sako ne to kuma mutum ya yi aikin sako kenan ba za a ce ya kafirta ba wannan shine tagut duk abin da ka saba Allah saboda shi ka bi shi ka Allah ka bi shi ka bar manzon Allah na sai tambaya ta gaba yar wata na tambaya ne game da wai daukan jinjiri a karmakalla ta ce a karmakalla idan mutum ya saci jinjiri kuma zo ya tarbiyar da shi ta hanyar musulunci ya riƙe shi ya zama nashi kuma ba tare da sanin iyayensa ba ko da kafirai ne ko da musulmai ne to shin haka ya halatta in kuma bai halatta ba daga bayan mutum ya ji me ya kamata ya yi bai halatta ba bai halatta ba mutum ya sato jinjiri a wurin mai shi wannan haramun ne kaulan wahida ko da rike shi zaki ki tarbiyyance shi ki masa duk wani gata kila ma sama da yadda mahaifiyarsa za ta yi masa duk da haka bai halatta ba kin san uwa ba a canjin ta a duniya ba abin da ya fi uwa ko babu wani abu a madadin uwa babu shi saboda haka duk wanda kika raba da mahaifansa wato kin raba kin haifar masa da matsala a duniya kin sa shi cikin wata damuwa a nan gurin idan har kin yi irin wannan tubanki shine ki mata ki mayar da shi wajen mahaifansa idan kin san su ki mayar da su wajen mahaifansa wannan shine wajibi a kai idan ɗa kike so ki samu ba ta wannan fuskar zaki ba ta sata zaki ba ga waɗansu sun haifa sun jefar an kai su gidajen marayu sai ki je ki zaɓi yadda kike ganin ta yi miki in namiji kike so in mace kike so in daya in biyu sai ki dauko sai ki je ki rena a gidanki to kin ga wannan shine abin da zaki ki samu lada amma wancan uwarsa tana so ta rike ke kuma kin je kin sato kin ga wannan ba daidai bane sai tambaya ta gaba yar uwa tana tambaya ne game da hukuncin yan a caba a karamakallah ta ce mu dai Allah ya gata malam mukan sayi mashin dubu sittin da ɗaya kuma mu ba yan a caba mu ce su biya dubu ɗari da ashirin a cikin wata biyar mashin ɗin ya zama nasu to wannan abu da muke yi ya hukunce shi a bai halatta idan aka bashi aka ce biya dubu ɗari da ashirin da ashirin a cikin wata biyar a cikin wata biyar eh, idan ya biya mashin din ya zama nashi to in bai biya ba fa ya zama naki ana yin ciniki ne kan abin da yake da tabbas idan har za ki sayar masa a matsayin bashi dubu ɗari da ashirin ya halatta amma karki iyakance watanni ba ke za ki iyakance ba sai zanto watannin ke da shi kuka iyakance ba ke kaɗai ba ke kina wata uku shi yana wata goma har ku dawo ku zo ku yi ittifaki akan wata takwas kuma in wata takwas sai yana da kuɗin biya to in baya da kuɗin biya aka ce an yafe sai nan gaba a ƙara masa lokaci wannan shine abin da idan an yi ba a yi wani wayo na yadda riba ta shiga ciki amma iyaka cewa mutum wata uku to inda zai wuce wata uku kuma sai a yaya kudin sai su karu ko su rago ko kuma su yaya ya kamata a yi abu wanda yake a fili a cikin al'amura da kasuwanci da cinikayya sai tambaya ta gaba yar uwa tana cewa shin Allah ga ta malam idan muna bin limami a cikin sallah idan yace sami Allahu liman hamiddahu to mu ma mu din za mu ma za mu ce sami Allahu liman hamiddahu ko kuma iyakacin mu mu ce rabbana wa lakal hamdu kawai shi ma mu ma zai faɗa ma mu ma zai faɗi sami Allahu liman hamida a sirrance sannan ya ce rabbana wa lakal hamdu a bayyane haka ka'idar take kamar da shi ma liman bayan ya faɗi sami Allahu liman hamidahu kuma zai ce rabbana wa lakal hamdu a sirrance wato kun ga shi liman sami Allahu liman hamida a bayyane dan ku amma rabbana wa lakal hamdu din sa a sirrance zai faɗe ta ko kuma mu sami Allahu liman hamida din ku a sirrance rabbana wa lakal hamdu din ku a bayyane yadda abin yake na'am sai tambaya ta gaba yar uwa tana cewa Allah ya ga ta malam muna so a yi mana bayani akan tarbiyya da kuma renon ciki a musulunci wannan lacca kenan lacca kenan amma ba ta ba ce gwani wannan shawara take bayarwa wannan kuma za a duba idan lokaci ya bayar to in ba a samu lokaci ba sai a hakura sai wani lokaci sai tambaya ta gaba uwa tana cewa shin Allah ga ta malam ni ne na je asibiti sai aka ce za a ɗauki hoto na wato hoton al'auranta a karamakalla to shi kenan aka ce kata azumi sai ta zo da aka ɗauka to bayan an ɗauka kuma sai wani jini ina fitowa to hukuncin wannan jinin aka rama kalla shin za ta yi sallah ne ko kuma da wannan jinin ko kuma za ta bari sai shi ma wannan jinin ya ɗauke ɗaukar hoton da ya sa jinin ya fito kenan eh. to jinin al'ada da yana da alamomin sa da ya kamata kowace mace ta gane su da shi idan kin ga yana da alamomi na jinin al'ada to ba za ki sallah ba sannan kuma jinin al'ada yana da lokaci kowace mace ta san yaushe take yi ko a farkon wata ko a tsakiya ko a ƙarshe idan kwanakin da ya zo kwanaki ne na jinin al'ada ɗaya kenan sannan ya zanto yana da siffofi na jinin al'ada to ya zama jinin al'ada amma idan kwanakin ba na jinin al'ada ba ne sannan siffofin ma ba na jinin al'ada ba to kin gaba za ki ɗauke shi jinin al'ada ba ba zai hana ki sallah ba ba zai hana ki azumi ba. to sai takarda ta gaba yar uwa tana cewa shin Allah ya gata malam shin idan mutum ya zo itikafi yana daga cikin sharɗin itikafi barci ma ibada ne ko kuma a'a barci baya cikin ibada a kama don waɗansu zuwa su tashi ka barci kawai sai an tashi da aka ɗan ba a tashi su sun yi su sake koma ne su kan barci bukata ce ta jikin ɗan adam bukata ce ta jikin ɗan adam dole sai ya yi barci kafin ya samu lafiya to amma wannan baya nufin cewa kuma an zo itikafi kuma a yi ta yin barci a ce kullum kawai a yi nan gaba ɗaya barci ake wannan baya da amfani sosai ya kamata ke da ka shiga itikafi wai mai itikafi yake nufi hakikanin abin da itikafi yake nufi wato mutum ya keɓance kansa tsakaninsa da mahaliccinsa tsawon waɗansu kwanaki da ya ɗiba ta yadda ya fita daga alaƙa da dukkan wani abu na duniya sai abin da ya zama dolan rayuwa abin da ya zama dole rayuwa abinci abin sha bukatuwa zuwa gaban ɗaki barci wannan dole rayuwa ne to ko su waɗannan al'amura da suka shafi dole rayuwa mutum zai yi su ne daidai ruwa daidai tsaki daidai bukata daidai ruwa daidai tsaki yanzu a cikin awa 24 barcin awa nawa mutum zai yi ya zanto bai cutu ba a cikin awa 24 barsin awa nawa mutum zai yi ya zanto bai cutu ba daga nan wajen barcin awa nawa awa biyu